to za mu fassara ta yadda ta biya ko kan wane ne wannan haka insha Allah abin zai zo wani da haka yau ya kamata mu tashi a cikin suratu yunus muna cikin suratu yunus kuma ayar da ya kamata mu tashi lillazina ahsanu husna wa ziyada amma yau ba zai yi mu tashi a ayar sai dai gobe in allah madaukaki ya kai mu to amma ba zai hana ba kawunan mu nasiha hadisi na manzon allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya ce mana man sama ramadana imanan wa tisaban gobira ku ma taqaddama min zafi. sanannen hadisi da dukkan muka sani annabi ya ce mana duk wanda ya yi azumi man sama ramadana wanda duk ya azumi wata ramadan imanan tare da imani wa saban kuma da neman lada idan ya haɗe waɗannan abubuwa to gufira ku za a gafarta masa abin da ya aikata na zunubinsa man sama wanda ya azumi ramadana wata ramadana. imanan ga imani wati saban da niyan samun lada idan ya haɗe ina abubuwa guda hudu to fira da kuma takaddama min zambi ta gafarta masa abunda ya aikata na zunubin shi Allah madaukaki ka sanya mu a ciki wannan shine albarkan wannan wata saboda kurakurai da zunuban da muka ɗauka daga wancan ramadan zuwa wannan ramadan kamar yadda bayani zai kai zuwa ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake karantar da mu kafara tsakanin Ramadan zuwa Ramadan to amma bari mu dauki hadisin wato dai bayan daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man sama wanda ya azumi wanda ya yi azumi in ba mu manta ba malam ya fassara mana a cikin littafinsa fi sunna ma'anan azumi kamar yadda ya ɗauki tarifin ma'anan azumi a cikin littattafai kamar haka alluwa da almajmu da kuma almuhuni ya yi tarifin azumi ma'ana kalma na asiya lokatan a harshen larabci ana nufi wato shine al an shai kamewa daga wani abu duk abin da ka kame daga shi to ana kiransa azumi duk abin da ka kame in ka kame daga magana ana kiransa azumi in ka kame daga eh, dariya za a iya kiransa azumi duk wani abin da ka kame ana iya kai kiransa wato abin nan azumi saboda akwai nassi na alqur'ani mai girma wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya mana ishara zuwa ga wannan a cikin suratu maryam Allah ya yi irin wannan magana ko za ka iya tuna aya فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن Na Allah baraka wa ta'ala yace fa in ma tarayinna min al-bashari ahadan in kika haɗu ɗaya daga cikin mutane wato Maryam alaihi salam lokacin da ta zo da Annabi Isa alaihi salam Allah ya san me zai faru dan shi kaɗai ya bar ma kansa sanin gaibu don haka sai ya gaya mata idan kika haɗu da su fa in ma tarayinna min al-bashari ahadan faƙuli inni na zartulin rahamani sauma gaya musu cewa ke kin yi bakance da Allah yau wato ba za ki magana ba inni na zartulin rahamani sauman kin yi bakancen azumi yau idan baka gane ma'anan azumin ba falan ukallimal yauma siya. yau ba zan yi wa kowane mutum magana ba daga wannan cikon aya sai fassara mana inni nazartu lirahmani sauman ma'anansa falan ukallima al-yawma insiya to kun ga kenan ashe kamewa da ta yi daga magana wannan sai suka ba da tarihin cewa lallai ana nufi idan mutum ya kame daga magana ana kiransa wato azu an gane da sauran bayanai irin wanda ibnul manzur ya kawo a tarihin wannan kalmar wato lisanin arab da ma bayanan da ya kawo to sannan a shari'a aka fassara mana kamewa daga ci da sha tun ketowar alfijir har zuwa faduwar rana tare da niyan bautawa Allah tabaraka wa ta'ala wannan shi ake nufi da ma'anan azumi sannan kuma da shi za mu tafi kuma shine muke ciki yanzu muna kamewa daga ci da sha sannan kuma muna kamewa daga ci da sha tun yaushe tun ketowar alfijir har zuwa wato faduwar rana sannan tare da niyya niyyan kuma dan bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana innamal a'malu binniyat ayyuka suna tafiya wato da niyya ayyuka suna tafiya da niyya to haka alkur'ani ya gaya mana saka ikhlasi a cikin aiki yi don Allah to wannan malamai sun nuna aya ta cikin suratul bayyina ko za ka ma وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ta'ala ya ce wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina mana Allah yana umutan mu da mu yi ikilasi, mu kyautata addini mu kyautata niyya saboda shi Allah ta bada ko ta'ala duk inda malamai suke bayanin niyya in suka kawo wannan hadisi na man amal bin sukan kawo wannan aya Dan me ya tabbata ibada don ya tabbata wato abin nan ibada sannan nassi na alkur'ani ya gwada mana cewa allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta mana wannan azumin har yanzu allah ya ce ya ayi أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نعم الله تبارك وتعالى yace ya ayyuhal ladina amanu ya kullun da kuka yi imani kutiba alaikumus siyam an wajabta muku azumi kun ga har yanzu asiya kutiba alaikum siyam an farlanta muku an rubuta muku an wajabta muku azumi kama kutiba alal ladzina min qablikum kaman yadda aka wajabta ma waɗanda suka gabace ku la'allakum tattaquna don ku ji tsoron Allah wannan shi yasa Allah tabaraka ta'ala ya wajabta muku azumi to sai kaga da yake nassi na alqur'ani ya karantar da mu abinda duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa to sai fa an gaya masa daga sama sai da wahayi haka Allah ya ce ko za ka tuna Bismillahirrahmanirrahim idha hawa ma ما ضل wa ma wa 'yan yantiqu anil hawa baya magana bisa son zuciyarsa wa ma yantiqu anil hawa in kuwa? illa wahayun yuha sai an masa wahayi sai wahayin da aka masa an gane sai Allah ya masa wahayi ku rike mana wannan aya abinda nake so mu fahimta ku ɗauki hadisin da muke bayani a kai gaba na farko da muka ɗauka man sama faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ga dalilai daga alqur'ani wanda yake tabbatar mana haka ashe wannan yake nuni lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk abin da ya faɗa Allah ne ya umurce shi ya faɗa Allah ya umurce shi ya faɗa sai idan muka bibi kalmomin wato ko kalmomi da suke cikin hadisin za mu ƙara fahimta mu koma wancan ayar ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun an wajabta mana azumi kaman yadda aka wajabta ma al'umma da suka shuɗe a daidai gabar wannan ayar da Allah ya tsaya a nan kawai to ya Allah yaushe za mu yi azumi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tunda kai ne ka karantar da mu yaushe za mu yi azumi a wani wata yaya sunan wata, saboda watannin suna da yawa ya manzon Allah Allah madaukaki ya gaya mana yadda watannin suke ko irgen watannin yadda suke إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا السماوات والأرض منها أربعة قرون ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال tabaraka wa ta'ala ya ce mana inna iddata shuhur inda Allahi isna ashara shahara watanni goma sha biyu ne kuma watannin suna da suna ne. Ba amma a wannan gabar man sama ya na kuti ba na kutiba alaykumus siyam ashe har yanzu muna buƙatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fayyace mana lamarin da haka a cikin hadisi sai ya ce ramadan man sama ramadan imanan wata shafa ashe ga ranar da za ga watan da za mu yi azumi shine ramadan to amma a hadisi kawai ya ce ramadan yaya muka yi muka san eh ramadan din yana daga cikin watanni tunda dai a can jumla ne gaba ɗaya ce inna iddata shuhuri watannin watannin bai gaya mana sunayen watannin ba yanzu ya za mu mu gane watan don annabi sallallahu sallama ya ce mana ramadana amma bai zo da kalman wata so yaya za a yi a gane sai in allah ne kuma ya karantar kuma ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda yake gwada mana na daga cikin abin da Allah ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai ba kowane annabi ba dunkulallun bayanai ko maganganu ko kalmomi dunkulallu wanda idan ka ce za ka yi bayani wane mutum sai dai ka yi daidai yadda Allah ya sauke maka kawai wanda ya iya samari a duniya irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu idan ya maka samari na abu cikin kalma ɗaya sai ka ga rubuce-rubuce da ake ta yi har yau ba gama rubuce-rubuce a kan sa wannan wato abin nan ne da Allah tabaraka ta'ala ya keɓe manzon Allah da shi sallallahu alaihi wasallama wanda bai ba ma kowane annabi ba sai shi kowane annabi ba sai shi don haka ƙur'ani ka ce mana ya yi na ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siya. an wajabta mana azumi hadisi ya ce mana wanda duye yayi azumi ramadan qur'ani sai ya sake gaya mana wannan ramadan din nan yana daga cikin inna yana daga cikin inna iddata shuhuri inda Allahi isna shahara yana daga cikin watanni guda goma sha biyu saboda daga yadda ƙur'anin ya zo da shi za ka gane ramadan ɗin wata ne sai allah ya ce شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر يشره ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على mana shahar ramadan da? ga watan watan ramadan shahar ramadan lazi unzila fihi alquran wanda Allah maɗaukaki ya saukar da alqurani a cikin wannan wato watan shi ya ce mana shahar ramadan watan ramadan wata na tara a cikin watanni na musulunci ashe sai wannan ayar sai ta karantar da mu watan da za mu yi azumi Za ka duk wata da mutum ya azumci wata in ba na ramadan ba kwanaki talatin in ba ka fara ba wannan ya sa mutum ya jera wata ko kwanaki ishirin da wanda su ne za su je su hada wata kwanaki 20 da su za su hada wata ko 29 ko 30 su za su hada kwanakin nan kuma ba su haduwa su kuma sai tare da wasu daga cikin halittun Allah sai tare da wasu daga cikin halittun Allah wasu abubuwa wasu ko kuma wasu halittunsa guda biyu waɗannan halittu nasa guda biyu idan babu su a duniya kwanakin nan ba za a gane ba ba za a san kwanakin nan ba ba za a iya irga kwanakin nan ba idan babu su an gane allah tabaraka ta'ala a cikin suran da muke ciki ko za mu tashi gobe in allah ya kai mu ya gaya mana yadda lamarin yake zai zai ji shamsa diyaa هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفسر الآيات لقوم يعلمون نعم هو الذي جعل الشمس ضياء Allah madaukaki shi ya sanya mana wata ya halicci wata abin nan shamsa rana diya'an haske wal kamara haka ma ya halicci wata watan ma dai har yanzu haske ne in ji Allah hasken rana yana da zafi hasken wata babu zafi amma duka ya ce wallazi ala shamsa ya wal walƙamara nura yasa aka ce wajen a wajen rana aka kira shi da biya? saboda akwai zafi a ciki amma a kujen wata sai aka kira shi da wannan Ita mu adada sinina wal hisab dan kusan wato irge adada sinina irgen shekaru da kuma abin nan da indiya wanda muke yi don mu san shekaru da kuma mu iya lissafi mu iya girge an gane ashe bayan da za a san shekarun nan sai yaushe wato sai an bi alkur'ani mai girma yadda ya karantar sai in akwai wata sannan in akwai rana wannan shi zai sa a gane wannan shi yasa a bayanin azumin sai guda mana ranaku ne sanannu ko abin lissaftawa ko abin da ƙididdigaggun kwanaki za a yi azumin ayyaman ma'adudati to wannan ya sa Allah tabaraka wa ta'ala sai guda mana ga watan da za mu yi azumi sharu ramadan hadisi na nabi sallallahu alaihi man sama ramadan ko da bai kawo shahu ba ka san ramadan yana ɗaya daga cikin watanni goma sha biyu yana daga cikin wata da allah maɗaukaki ya umarce mu mu masa bauta fashe waɗannan abubuwa gaba ɗaya kuma ba sa yiwuwa sai tare da imani sai tare da wato imani imanan wa imanan wa tisaba sai tare da imani don haka yasa da ya zo gaya mana ya wajabta mana azumi bai kira mutane gaba ɗaya ba bai ce ya ayyuhan nasu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum ba sai ya ce me ya ayyuhan zina amanu bai kira musulmai ba bai kira mutane gama gari ba amma da ya zo kira sai ya kira muminai ya kuwa da kuka imani kutiba alaikum musiya ashe harkan ta masu imani ce an gane shi yasa duk wanda ya imani da Allah idan ya zo zai yi azumi to dole sai ya bi yadda Allah ya karantar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana bayani da kuma yadda sahabbai suka fahimta ko ba ga bane wanda duk ya imani ya yarda da Allah ya yarda da wa manzon Allah sallallahu alaihi Sallama, annabi sallallahu alaihi Sallama, ya ce mana iza muhu fasumu in kun ganshi ku yi azumi in kun gawa in kun ga wata wani wata watan ramadan watan ramadan fa in umma alaikum faqdiru la in dai ba ku samu kun gani ba kuma saboda wani yanayi na sama ko yadda inda kuke garin da kuke lungu ne ko yana ƙasa ko baya tudu ko wani abu makamancin haka ko hadari ko wani abu wanda dai ya hana ku gani to fabbiru da kaddara masa mu kaddara masa anan bai gaya mana me za mu kaddara masa ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaya mana anan ba fashe sai mun haɗa da maganansa kuma har yanzu sannan zai ƙara fito mana da maganan a fili dan da ya bari ku ƙaddara masa kawai to menene za mu kaddara masa za a zo a yi ta bayanai kowa zai zo ya yi ta fassara daidai fahimtarsa kawai inda ya ce faƙi rula kawai nan amma a hadisi na gaba wanda duka an ban manta ba a babu raira ya ruwaito hadisan yace asharu tiskun wa tiskuna laila wata darare nawa ne 29 darare 29 idan kuka ganshi sai ku isa sai ku dauki azumi idan kuma ba ku ganshi ba fa sai ce fa akmilu idda sai ku cika irgen irgen nawa sai ce 30 talatin sai ku cika masa irgensa talatin kuma kenan wannan hadisi yana fassara mana wancan hadisi faqdirula idan za mu kaddara masa ya rasulullah menene kaddarawa sai ce to gashi dare dai wato ku sani dai wata dare 29 ne in kun ganshi a 29 sai ku yi azumi idan ba ku ganshi a 29 ba sai ku cika nawa sai ku cika 30 sai wani kuma yana nan yace shi sai ya gani ko babu su wani ma watakila yau ya tashi da azumi wani kuma gobe zai ɗauka sai dai babu a kila watakila seto milari su mai rediyo tambaye shi ababen da suke bata azumi da wuya ya kawo maka idan ka cire watan ramadan ba wani watan da ya sani ƙadima ta sai haram watakila sai wannan watan cika ciki ko watakila sai wannan ashe shi yasa Allah ya kira waɗanda suka yi imani waɗanda suka yi imani yadda sunna ya karantar yadda sahabbai suka fahimta tabi'ai suka fahimta akan haka za a tafi akan haka za a tafi yanzu kai wane ne da zaka ce wai setu bilali kaiwa kun ga akwai kuskure a nan don haka shi yasa wajibi ka tafi da jama'a wajibi ka tafi da jama'a inda shugaban jama'a zai faɗi abin da ba daidai ba kai mukaddara ya yi wa mutane ƙarya za mu fita ko ba za mu fita ba in muka bi shi za mu fita ya allah mu ba mu san lamarin ba haka ba ne ba saboda ba mu san gaibu ba kuma ka wajabta mana mu bi shugaba abin da ya ce mu kuma a daidai lissafi dai da muke tafiya bai umurce mu da mu ɗauki azumi a kwanaki 28 ba bai umurce mu ba da 28 ne to wannan akwai matsala amma a lissafin da 29 zuwa yaushe zuwa 30 wato in ba mutum yana son zuciya ba yana da son zuciya to gaskiya a fili yake ko ba haka bane ba yanzu watan jiyar nan da aka gani tsakani da Allah zaka ci jiyar ne aka yi sallar magariba harkar ta ya ɗauki lokaci duk dai bai faɗi ba duk dai bai faɗi ba da haka yan uwa mu bi abin da ya tabbata na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wata ba watan ba watan wasa bane wata ne wanda akwai albarka a cikinsa akwai albarka a cikinsa don haka kaga da umurnin azumin da wata da ya gaya mana ramadan din da imani da kuma yi don samun lada da gafarta maka zunubinka wanda ya wuce dukka umarni ne na alkur'ani karantarwa ne na alkur'ani karantarwa ne na alkur'ani kai ƙur'anin din kacokan din sama yaushe ne ne aka saukar da shi ƙur'anin gaba ɗayansa wanda a cikinsa aka ce maka an wajabta maka azumi dole ka yi shi in ba bisa dalilai na shari'a wanda ya nuna kada mutum ya yi ba an gane wannan idan baka sani ba shi Allah ya gaya mana suratul qadr bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatil qadr wa ma adraka ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة anzalnahu fi lailatul qadr mu ne muka saukar da shi a cikin dare daren yaushe daren lailatul qadr yan boko suka ce night of power dan abin da Allah madaukaki ya shirya a ciki ba abun wasa ba ne ba dare ne wanda yake da girma dare ne ba na wasa ba mun saukar da shi a yaushe wato a daren lailatul qadr Allah ya saukar da alkur'ani daga lauhin mafus haka kuma ya gaya mana bar huwa qur'anun majidun fi lauhin mafus aka kawo qur'ani wato baitul izza aka ajiye qur'ani amma a daren lailatul qadr a daren ne aka saukar da alkur'ani gaba ɗayansa amma aka ajiye shi a baitul izza sannan daga baitul izza sai aikin mala'ika jibril kuma sai ya taso aikinsa sai ya taso Allah maɗaukaki idan yana buƙatan tura sura ko aya daga cikin mala'ikunsa mala'ika jibrilu shi yake da wannan ɗawainiyar wannan aikin shi aka ɗaura masa yaya aka ɗaura masa ta hanyar wahayi shi yasa qur'ani yace mana har yanzu wa ma yanzu hawa in huwa illa wahayun yuha sai wahayi da aka yi mai babban wahayi ta hanyar mala'ika jibrilu ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aya ko kuma sura Allah madaukaki yayi amfani da wannan kalmar na wahayi a cikin alkur'ani mai girma wurare daban-daban da kuma siyaki daban-daban siyaki daban-daban Allah tabaraka ta'ala ya yi amfani da wannan kalma ya zo a wasu ayoyi da auha ya yi amfani da wannan kalma ya zo da shi wato da auha inda Allah yake cewa fa auha ilaihim rabbuhum

فأوحى إليهم ربهم فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين نعم أقول وانا وحي ديوا كدن زما وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya yi amfani da wannan kalmar fa'auha ilaihim Allah ya yi wahayi zuwa gare su ubangijinsu ya yi wahayi zuwa gare su zai menene hakika zai halakar da azzalumai kafirai ya yi wannan wahayi zuwa gare su sannan akwai wahayin da ya yi wa wato kudan zuma a nan wasu sukan yi abin nan smuggling wani fassara sai a kawo a nan sai a ce a'a to kudan zuma ma an masa wahayi to don an yi wa wani wahayi wani abu ga wali kudan zuma Allah ya yi wannan wahayi amma ba tura mala'ika jibiri ba kuma wani shari'a aka shar'anta ba ba share wani doka ko kawo wani doka aka yi ba a'a Za ka yi sa malamai suke bayani akwai wahayi na ilhama akwai wahayi na ilhama Allah maɗaukaki sai ya saka ma mutum wani abu ya fahimtar da shi fulɓe bo wi o longina ilhama o longina sai sarka mutum wani abu na fahimta amma nan ma ba wai mutum ya kwanta ya yi ta minsharinsa sai ta ya ce shi ma ya samu ilhama da aka ga wani abun da za a yi kamar matan nan da kuke da ita a sun kun fi da ita ko kwari yanzu tana cikin sauri on furtini mo na ko ɗo ha jotta o dayi ani kofin da ita wacce ta ce mala'ika jibiri wa annabi yana zuwa wurin ta kullum an gane ta ce annabi yana zuwa wurin ta kullum Allah ya gaya mata sannan kuma ta ce annabi mala'ika ji annabi annabi Isa ma yana son eh annabi Isa yana son sannan saura kiris dakin ka bai dawo son in na yi wannan matar kan babu more ba wai ɗakin ka'aba saura kaɗan ya dawo su? waya tana cewa duk wani malami za ta iya bugawa da shi duk wani malami in za ta yi magana da shi za ta ƙure shi akwai kurakurai da yawa cikin maganganunta ma hatta ko faɗin kalmomin ma akwai kalmomin da ya kamata ta faɗe su mai kyau ma kwaɗe ta yi ta yi ba zan iya tunawa don aka sannan kuma ta ce sauran shekara ba zai wuce tara ba duniya ya kare ta tara mata kawai tana musu wannan karyar ya sa na ce to wannan mata a fidda ita ga na amma ba ku ɗauki doka a hannunku ba an gane har ka ɗauki sanda ka je ka ta kabbara kama ka za a yi Abi hanyar da ya kamata a taka mata birki don wannan harniya ce da daɗewa ta kafirta Allah madaukaki ya tsare to Allah ya yi wa kudan zuma ilhama akan ta tariki wato gida gidanta cikin duwatsu za kun lokaci za ku ga akwai zuma kudan zuman da suke zuma har su samu abin da na zuma abin da na duwatsu wasu akan bishiyoyi wasu a kaza wasu a kaza haka Allah ne Allah ne ya bada wannan ya ce ku je ku yi wannan ku je ku yi sakan ku a cikin wayannan ababe da muka ambata an gane sannan Allah tabaraka ta'ala ya gwada mana irin wahayi da kuma yake wa annabawa shine kaman ayar da muka karanta da wasu da farko wa ma yadiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha sannan kuma da ayan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana shi mutum ne shi mutum ne kaman mu in ka faɗi wannan kalma sai kai laifi ta wani bangare sai kai laifi ko ba ka wani ba nan ba ku iya annabi ne ba ma annabi ba ma a wala mu fi lokaka an gane manzon Allah shi ya faɗa kuma sai ya gaya mana bambancin mu da shi ya ce mai يشرك بعبادة ربه أحدا نعم الله نيتي غير kai ba aljani ba ne kai ba mala'ika ba ne kun inda ma ana basharun ni mutum ne sai ce misluku kaman ku kama akwai bambanci akwai bambanci yuha ilayya ni ana mun wahayi ana yi mini wahayi annama ilahukum ilahun wahid cewa ku Allah wato shi kadai ne ba a haɗa shi da kowa to wannan shine bambancin mafificin halitta ne Allah ya ɗaukaka shi ba a haifa kamar shi ba ba za a haifa kamar shi ba kuma sallallahu alaihi wasallam ba a yi irinsa ba ba za a yi ba kuma har abada irinsa wane mutum duk yadda kai ba wanda zai kai shi daraja haka Allah ya yi halittarsa haka kuma har annabi duniya sauran annabawan gaba ɗaya sun tsara masa kuma sun sallama so ba abun da za ka yi wasa da shi bane ba halittar da za ka yi wasa da shi bane so da haka idan aka ce annabi mutum ne ba rage masa daraja ba ne yanzu kai in kace ba mutum ba kamar da wasu ke faɗi kul inna ma ana basharun wai zai ce ma ana basharun wai ma din sai zama na korewa gaya musu ma ana basharun ni ba mutum ba ne to shi wa to shi wa don haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana shi mutum ne kamar mu amma yuha ilayya ana masa wahayi sannan shi bai da rabon shaidan an cire an wanke zuciyarsa tas ba sallallahu alaihi wasallama an gane duk wannan fashe dole mu girmama shi dole kuma mu bi karantarwansa dole mu bi abin nan sunnar shi da aka ta hanyar wahayin nan ne aka saukar da alkur'ani lokaci yayi ko inna anzalnahu fi laylatil qadr dan daga baitul muna magana ne yanzu daga baitul izza zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu dakata a nan dama kada mu bar filin haka ba tare da mun ce wani abu ba muna roƙon Allah madaukake sanya mana albarka gobe insha Allah kai tsaye za mu shiga tafsirin an gane za mu tashi lillazina ahsanul husna wa ziyada Allah ka ba mu albarkan aya abinda muka faɗa daidai Allah mu dauke ba mu yaransa dan kwar kuskure muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana ya Allah ka karba mana ibadun a cikin wannan wata mai albarka Allah da samu dace ya Allah muna tawassuli da wannan wata mai albarka Allah ka tabbatar mana alkhairi a kasan ya Allah duk abin da yake na jina Allah ka tsare mu da shi ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da wannan wata mai albarka Allah muna roƙonka ka sanya mana albarka a rayuwarmu Allah ka gafarta mu waɗanda suka yi gamu da gaskiya marasa lafiya muna roƙon Allah maɗaukaki ya ba su lafiya masu lafiya muna roƙon Allah maɗaukaki ya kara musu lafiya kuma ya ba su ikon sanin abin da ya dace su yi da lafiyarsu ya Allah muna ta wasu bi da wannan wata mai barka, Allah ka shiryar mana ƴaƴanmu. Allah ka shiryar mana ƴaƴanmu. Allah ka ɗaura su bisa ta farki da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka shiryar mana iyalan ya Allah muna ta wasu bi da wannan wata mai barka, Allah ka sanya mana albarka cikin sana'o'in ya Allah muna ta wasu bi da wannan wata mai barka, Allah abinda duk muke tsoron sa Allah ka mana maganin sa ya Allah abinda duk ya fi ƙarfin mu Allah ka taimaka mana ya Allah wanda duk ya fi mu da sharri mutum ne ko aljan Allah ka mana magani Allah ka sanya katangar karfe tsakanin mu da gire-giren irin waɗannan mutane اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت أن برحمتك واصرف أن شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يزيد من عليك ولا يزيد من عليك تبارك ولا عليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى محمد وعلى محمد وبارك محمد وعلى آل محمد كما صليت وعليك وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين